DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu daura haka barka mu kuma da sake saduwa a cikin shirin amsoshin takardunku. Wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar. Wanda a yau muka samu wasiƙu na wasu daga cikin masu sauraronmu da ke son a basu ƙarin bayani akan allurar rigakafi ta corona. Sai a biyo mu sannan a hankali domin jin ƙarin bayani. tashin ku zan rattaba jama'a cakardun ku ba jama'a cakar ku. Ya jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'a na ba ku amsoshin cakar ku. ku karkada duka kunnan ku. Tunatarwa muke ku kwatan baya kuke yi tunatarwar mu kuma To tambayar mu ta farko a cikin shirin ta zo mana ne daga masu sauraron mu da dama daga Najeriya da Nijar waɗanda suka rubuto wasiƙu suna cewa a tambaya musu likita tasirin allurar rigakafi na corona. shan kuma wanda ya allurar koronar ba za ta taba kama shi ba? Domin amsa wannan tambaya ta na tuntuɓi Dr. Ibrahim Musa Yola, wani likitan da ke a jihar Maryland ta Amurka, ga kuma irin amsar da ya bayar. A kan wannan rigakafi na corona, abin da ya kamata mutane su fahimta, duk rigakafi da ake rigakafi ba yana nufin wai zai hana ka kama cuta ba ne in ka duba duk rigakafi da ake muna yin na su sankarau ana yin na su kyanda da sauransu amma ba zai hana abin da rigakafi yake yi tasirinsa na farko shine ya hana ka da ka kamu da cutan ba zai yi maka illa mai tsanani ba ko kuma ya jawo mutuwa Shi ne babban abin da mutane ya kamata su fahimta akan kowane irin rigakafi hakanan shi ma na koronan abin da yake kenan ko da Allah abin da ake tsokari a hana karka kamu da cutan amma ko da ka kamu da shi in ka yi rigakafin to cutan ba zai yi tsanani ba to shine babban abin da mutane ya kamata su fahimta ba wai zai hana yes yana rage mutane duk wanda ya samu aka yi masa rigakafin za ka samu kamuwa da cutan zai yana raguwa akan wanda ba yi wa rigakafin ba wato misali shi wanda bai yi rigakafin ba na corona idan cutar ta kama shi ta fi nakasa shi sosai fiye da wanda ya yi rigakafin kenan haka abin da ke nufi kenan kuma za ka samu an bincike ya nuna cewa wanda ya yi rigakafi yana wanda bai rigakafi ba kashi zai iya kama da cutar sau shida akan wanda bai wanda aka yi wa rigakafi yawwa ba kashi kashi ɗari shida bisa kan abin da wanda bai ba yi wa rigakafi ba zai iya kamuwa ko in ya kamu da cutan mm, illan da zai yi masa wanda zai iya jawo ko ya kwanta asibiti ko mutuwa ya fi yawa akan wanda bai ke da shi saboda shi abinda rigakafi yake yi yana sa garkuwan jikin mutum ne ya san cewa wannan akwai kwayan cutan nan in ya sani to in kwayan cutan ya shiga jikinsa zai iya faɗa da shi kazan zai iya faɗa da shi amma in baka da ba a yi rigakafin ba jikinka bai san ciwo cutan ba to cutan yana shiga zai iya jawo maka illa mai tsanani saboda kafin jikinka garkuwan jikinka har ya san shi har ya shirya ya yi faɗa da shi kaga a nan lokaci ne zai ɗauka wanda cutar yana da ya riga yana maka illa a jiki so abin da ya kamata mutane su fahimta kenan akan ci rigakafi ko haka nan shi na korona ma haka ne ba wai zai hana kwata-kwata ba za ka kamu da cuta ba ne wani zai iya kamuwa amma in ya kamu din da ikon Allah ba zai yi masa illa kamar wanda bai illa sosai kamar wanda ba a yi wa rigakafi ba. Zai warke cikin lokaci kaɗan bai ma tare da ya ba. Yawwa ba tare ma wani ma kawai kamar mura zai yi ne kamar yadda ake kowane irin mura ya yi kawai ya wuce ba tare da ya kwanta asibiti ba ɗan magungunan da zai sha kaɗan ya samu ya yi sauki. amma wani kuma wanda baya rigakafi za ka ga su waɗansu kwanciya asibiti in ma ya zo da karan kwana wani sai ka ga Allah ya ɗauki ransa. to shi ne abin da ya kamata mutane su fahimta na tasiri wannan rigakafi. Dr. Um, Ibrahim Musa Yola, wannan rigakafi a ƙasashe da dama na Afirka ana nuna kyama gare shi, haka ma a ƙasashen Turai misali a nan Germany da Faransa da sauran ƙasashe wasu daga cikin likitoci sun ƙi su karɓi wannan rigakafi. Amma abin yana da ɗaurin kai, wato likita ya ƙi karɓar rigakafi. Ka san harka na magani. ana yin magani ne kowane irin magani har da rigakafi a ciki ba maganin da bayi da wani illa ko kuma mm, abin nan to abin da ya sa kaga ake ta samun kace na ce akan wannan rigakafi rigakafi ne da cuta da ya shigo annoba da ya shigo bayi da magani ko kaɗan abin ne da ba a san shi ba shekara biyu da suka wuce ba wanda ya san corona to yana shigowa lokaci ɗaya aka zo aka na ta bincike aka zo aka samu magani to yawanci in ka duba Mm, yadda ake na binciken magani yana ɗaukar lokaci kafin a sake maganin a kasuwa a fara yi wa mutane amma wannan sabida babu wani magani babu abin da za a amfani da shi wajen cutar to da aka samu wannan din da wuri sai aka sake aka fara sabida a rage kaifin wannan cuta yanda yake illa wa mutane yanzu ana magana saboda mutane miliyan ɗari biyu da hamsin a duniya sun kamu da cutar saboda mutum miliyan biyar sun mutu to ai ba za a zauna ana ta jira cewa sai an gama bincike gaba ɗaya an san komi akan maganin kafin a ce za a ba tun da babu wani abin da za a amfani da to shi ne abin da ya jawo za ka samu waɗansu suna ɗan tsoro sabida magani abu biyu ake bincike a kai da tasirin da zai yi maka na taimako da kuma illan da zai yi to kowace wani abubuwa biyu su ne ake bincike a kai tasiri an tabbatar yana da tasiri wajen taimako wajen illa abin da waɗansu suke tsoro ba san me illan da zai zo ba nan gaba saboda yawanci in ka duba wannan rigakafi da ake dayan da aka sani in dai za a yi rigakafi kafin a yi bincike a fitar da shi yana daukan shekara uku zuwa biyar kafin a fitar to amma wannan kaga a cikin shekara ɗaya an fitar an fara bawa mutane to sai yake kuma dama akwai mutanen da suke da suke da damuwa suke da doubt suke da ɗan kokonto akan irin waɗannan abubuwan so yanzu da ya zo ɗin da irin wannan to mutane da yawa sai kaga suna ta suna ta kawo waɗansu abubuwa ba wai amma ba wai an ga illa ne na ainihi ba ko waɗansu abin da suke cewa ni ba zan yi yanzu ba sai tukunna na tsaya na tabbatar cewa illolin da saboda kowane magani za ka samu daga ba an samu yana da wani illa ɗaya ko biyu amma ƙanana ne wanda amfaninsa aka ya fi illan so abin da mutane suke tsoro kuma wannan irin abin da ake kira technology da aka using wajen wannan rigakafi sabo ne kamar a zahiri wace illa ce shi wannan magani yake iya yi ga cikin ɗan adam bayan tasirinsa a yanzu babu waɗansu iloli da aka sani wanda yake babba wanda kawai aka sani wanda aka faɗa wanda yake ɗan kaɗan wanda aka samu shi aka samu wanda mata wani lokaci ɗan jinin su yana ɗan daskarewa wanda aka samu da na AstraZeneca da wanda Oxford suka yi na Ingila wanda aka samu yana dan jawo jinin su da suka amma shi ma ba wai tasiri mai karfi wanda akan haka har sai da aka dan dakatar da shi na dan lokaci aka ƙara bincike aka samu ai abun ba yana yana taɓa mutane da yawa bane yan kaɗan ne ita wannan cuta idan ta kama ka wato cutar mhm. covid-19 mhm. shin kuma tana iya sace kama ka koko ka samu dai kariya ta musamman bayan ka riga ka kamu da farko ai abinda mutane suke manta da covid-19 shi yasa ake kiransa covid kwayoyin cuta ne covid yana nan kamar kowane irin mura ne kawai dai shi da yake sabo ne saboda yadda ya zo da irin illolin da yake ya fi na muran da muka sani wasu kan cewa idan ka harbu da corona so ɗaya ka samu kariya cutar ba za ta taɓa sake kama ka ba shin gaskiya ne ai ba wai saboda wai ka kama yanzu zai hana ka gobe ba za ka iya kama shi ba za ka iya sake kamawa kama shi ba zai sa ka samu garkuwar jikin da zai hana har abada ba za ka sami ciwon ba hmm. zai iya sake dawowa dr ibrahim musa yola kenan kwararren likita da ke zaune a amurka da masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki na abdulrahman hassan ke ce a huta lafiya daga nan sashen hausa na DW da ke a birnin Bonn na tare James. yanzu duniya in ba yarin Allah ba